إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحجيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أسلام الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis 21 ga watan shawwal shekara ta 1447 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na tara ga watan hudu miladiya ta 2026 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abdullahi bin Mas'ud da ke wannan unguwa ta buga yan azara cikin karamar hukumar Gwale a jihar Kano Da mu fara gabatar da darasin tafsirin Alkur'ani mai girma wanda yake tsarar insha Allah ta'ala za mu dinga gabatarwa mako-mako a wannan masallaci mai albarka a ranaku dubu irin wannan ma'ana duk ranar alhamis kenan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya amince kai tsaye ba wata doguwar shimfida, za mu yi akan tasiri ba duba da cewa ba mu jima da fita daga cikin watan ramadana ba dukkanin wata mukaddima da za a yi na san an riga an gama yin ta a ranar farko da aka buɗe tafsiri a wannan masallaci wanda ba buƙatar a ce mun maimaita aka kai tsaye za mu fara da tafsirin suratul fatiha insha Allah ta'ala wanda malam zai karanto mana ayoyin tabbaci daya na'am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 a jerin surorin alkur'ani mai girma kuma saboda kasantuwarta ita ce sura ta farko da ake fara karantawa a cikin sallah haka kuma ana ce da ita ummul kitab kamar yadda jamhur na malaman tafsiri suka tabbatar diga cewa ana malik da al'imam hassanul basri da muhammad bin sirin suna ganin cewa ummul kitab baya daga cikin sunayen suratul fatiha suna ganin cewa ummul kitab suna ne na allauhil mahfuz haka sunan lauhil mahfuz kuma ba a alakanta shi da sunan fatiha amma dukkanin jamhur na malamai sun tafi akan halacci ta da ummul kitab haka kuma a hasal basri ya ce ana kiranta al'ayatul muhkamat ko a ce suratul ayatul muhkamat annan yana daga cikin sunayenta kamar yadda hadisi ya tabbatar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin turmuzi wanda ya rawaito daga abu huraira Allah ya fara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alhamdulillahi ummul qur'ani wa ummul kitabi was sab'ul masani wal qur'an al azim manzo Allah yace alhamdulillah ma'ana suratul fatiha ummul qur'an na daga cikin sunayen ana ce da ita ummul qur'an wa ummul kitab kuma ana ce da ita ummul kitab was-sab'ul masani manzo Allah ce kuma har wa yau ana kiranta da as-sab'ul masani wal qur'anul azim kuma ita kanta ana kiranta al-qur'anul azim sannan kuma ana kiranta da alhamdu ma'ana suratul suratul alhamdu haka kuma ana kiranta da suna as-salah saboda hadisi da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato bamu labarin yadda Allah madaukakin sarki ya ambace ta da suna as-sala hadisin da yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini ma'ana mun raba as-sala tsakanina da bawa na gida biyu idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin yayin da bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai qala Allah tabaraka wa ta'ala hamadani abdi Allah madaukakin sarki ce bawa na ya ainihin wato gode mun, wa idza qala al haka idan bawa ya ar-rahmanir rahim sai Allah ya yace majadani abdi ma'ana bawa na ya yabi ni ko bawa na ya mun kirari daga anan Allah ta'ala da kansa ya kira surar da as-sala kamar yadda yace qasamtu salati baini wa baina abdi nisfaini haka kuma ana ainihin wato kiranta as-sala saboda kasantuwar ta rukuni daga cikin rukunan sallah sallah ba ta inganta sai ya zamana an karanta suratul fatiha a cikinta kuma ana kiranta da suna ash-shifa saboda abin da yazo a cikin sunan ad daga abi sayyid Allah ya kara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fatihatul kitabi shifa'un min kulli summin manzo Allah yace suratul fatiha waraka ce na dukkanin wani ainihin wato ciwo sannan ana kiranta da suna ar-ruqya saboda hadisin abi Allah ya kara mishi yadda wanda yana nan a cikin sahihi muslim lokacin da suka sauka a wani gari suka nema a ba su masauki aka hana su bayan tafiyarsu sai wani abu mai dafi ya ciji wannan sarkin garin aka nemi magani ba a samu ba aka zo wajensu ake cewa da akwai magani a wajen ku za ku ba wa sarki abi sai da kudi ya ce eh muna da magani amma ba za mu bayar ba an biya mu aka ce to ku zo mu je in kun yi maganin ya warke za a biya ku yace sai muka je na karanta suratul fatiha kafa bakwai na tofa masa a cikin ruwa ya sha wannan ruwa ɗin ya kuma warki daga wannan rashin lafiya ɗin ce sai aka ba mu masauki aka ba mu abinci aka ba mu dabbobi guda talatin ya ce amma ba mu iya cin wannan dabbobi domin ba mu san halaccin su ba ka koma wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muka gaya masa cewa kaji kaji kaji abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa ma yudrika annaha ruqya wa ya gaya maka ita suratul fatiha an ruqya ce ma'ana abin da ake karantawa a tofa a ruwa a samu sauki da izinin Allah Imam sha'abi ya rawaito daga abdullahi da abbas Allah ya kara masa yadda cewa abdullahi da abbas yana kira suratul fatiha da asasal qur'an yake cewa wa ha bismillahir rahmanir rahim ana suratul fatiha ita ce asasul qur'an sannan sufyan ibn uyaina Allah ya kara mishi yadda ya ce yana daga cikin sunayen suratul fatiha ana kiranta alwaqiya sannan yahya bin abi kathir shi kuma yace ana kiranta da suna alkafiya la'annaha takfi amma adaha wa la yakfi ma siwaha anha yace ana kiranta alkafiya ma'ana mai isarwa domin suratul fatiha tana isarwa da kowace sura amma ita ba wanda take isar mata in ana bukatar a karanta wata sura ba iya ba in aka karanta fatiha ta wadatar amma ita fatiha in ba a iya ta ba babu surar da take iya wadatar da ita ina fata an fahimta sannan a sunaye da dama kamar yadda wasu daga cikin magabata suka ambata ana kiransa ainihin wato akwai hadisi wanda yake ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa ummul qur'ani iwadun bi ghairiha ma'ana suratul fatiha tana maye gurgin watanta tana isarwa watanta walaita gairu ha'iwaban minha amma ita ta da wadda take zama misalinta ana kiranta suratul sala ana kiranta suratul kanz ana kiranta ainihin wato ana kiranta suratul kanz kamar yadda zamakshari alaihi rahmatullah ya tabbata a cikin littafin shakashaf suratul fatiha sura ce wadda ta makiyya a wajen jamhur daga cikin malamai kamar abdullahi ibn abbas Allah ya kara mishi yadda yana ganin cewa an saukar da ita ne a ainihin wato garin makka abul aliya Allah ya kara mishi rahma shi ma ya ce sura ce wadda ta ainihin wato makiyya amma daga cikin malamai akwai waɗanda suke cewa suratul fatiha sura ce madaniya ma'ana a garin madina aka saukar da ita cikin masu wannan ra'ayi akwai abu huraira Allah ya kara mishi yadda da mujahid bin jabar daga cikin tabi'ai da ba ibn abin yassar da az Zuhri. Allah ya kara musu yadda baki daya suna ganin cewa sura ce wadda take madaniya haka kuma daga cikin malamai har wa yau akwai waɗanda suke ganin cewa suratul fatiha makkiya ce kuma madaniya ce ma'ana an saukar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama hasso biyu daga cikin masu wannan ra'ayi akwai abul lais as-samarqandi alayhi rahmatullah yana ganin cewa an saukar da rabinta a makka rabinta a madina shi ya raba kafa yace rabi an saukar a madina rabi an saukar da shi ainihin wato a makka wanda wannan magana ce wadda qurtubi alayhi rahmatullah a cikin tafsirin sa ya kawo ta kuma yake cewa magana ce wadda take zabibun jiddan al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullah a cikin tafsirin sa yayi magana game da inda aka saukar da suratul fatiha da kuma irin tsatsanin nikan da malamai suka yi waɗanda suka ke an saukar da ita a makka da waɗanda suka ke an saukar da ita a ainihin wato madina ya ce abin da ya fi inganci a cikin maganganun malamai shine suratul fatiha an saukar da ita a garin mai a ainihin wato a garin makka ya ce domin suratul fatiha yana daga cikin sunayenta ainihin wato saba'ul masani kamar yadda mun kawo hadisi ita kuma yana daga cikin sunayenta ainihin wato alƙur'anul alƙur'anul azim yake Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hijr yake cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim lalle mun saukar maka da sab'un sab'an min al-masani ma'ana ayoyi guda bakwai waɗanda suke ababan maimaitawa da kuma alƙur'ani wanda yake ainihin wato mai girma yace suratul hijr kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa sura ce wadda take makkiya kuma a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an saukar da a suratul fatiha an saukar da alkur'ani wanda yake mai girma ta ce kuma sannan a ita suratul fatiha na daga cikin sunayenta as-sala saboda kasantuwarta abu da ake karantawa a cikin sallah yake kuma duk malamai sun tabbatar da cewa sallah an farlanta ta ne ainihin wato a garin Makka ba a garin Madina ba da har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi da dama yake cewa la salata man lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkan wanda bai karanta suratul fatiha wata riwayar la salata liman la yaqra bi ummul kitab wanda duk wannan yana nuni ne akan cewa lallai suratul fatiha an saukar da ita a garin makka ba a garin ainihin wato madina ba ina fata an fahimta yace da aka zancen da yafi inganci a wajen malamai shine suratul fatiha sura ce wadda take makiyya ana iya samun waɗanda suke goyon bayan cewa an saukar ita so biyu wanda kuma wannan abu ne wanda yana yiwuwa a cikin alkur'ani a saukar da wani abu a makka bukata ta sa a ƙara maimaita shi a garin madina da akwai surori da dama ko ayoyi waɗanda Allah subhanahu wa ya yi wa irin wannan suratul fatiha ita kaɗai ce surar da Allah subhanahu wata'ala ya sauka da ita kuma ya yi umarni da a karanta ta a cikin kowace sallah a karanta ta a cikin kowace raka'a a karanta ta a kowane lokaci na ainihin wato sallah wanda in da ita babu wata sura da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato yi umarni da ayyuka haka shi yasa zaka ga a suratul fatiha ita ce surar da kowa ya haddace ta babu wanda za a ce bai haddace fatiha ba babba ne shi ko kuma ainihin wato yaro duk da kankantar ta da karantar ayoyinta amma sura ce wadda take kunshe da mafi yawan maqasid ma'ana manufofi na addinin musulunci ahammul maqasid na musulunci muhimman manufofi na musulunci za mu samu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato tattare su a cikin suratul fatiha wanda daga ciki da akwai ainihin wato tauhidi yana daga cikin a ahammu maqasid na addini muhimman manufofi akwai ainihin wato bauta akwai ainihin wato hukunci akwai alkawari na rahama akwai alƙisanadi na ainihin wato ukuba. in muka duba duk waɗannan abubuwa za mu ga a suratul fatiha ta dunkule su a cikin ƙananan ayoyinta guda bakwai suratul fatiha tana da ainihin wato ayoyi guda bakwai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim sab'ul masani sune ayoyin suratul fatiha kamar yadda malamai suka tabbata al-imam ibn kathir alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa wa hiya sab'u ayatin bila khilaf yace suratul fatiha tana da ayoyi guda bakwai wannan babu sabani a wajen malamai yace dukkan malamai sun yi ijma'i akan cewa ayoyinta guda bakwai ne amru bin ubaid Allah ya kara mishi yadda shi yana ganin cewa ayoyin suratul fatiha ayoyi ne ainihin wato guda takwas Hussein al-Ju'fi alaihi rahmatullah shi kuma yana ganin tana da ayoyi guda shida wanda wannan ra'ayin nasa ra'ayi ne wanda yake sha a wajen malaman tafsiri suna ganin cewa zance ne wanda yake ainihin wato ba shi da inganci malamai sun samu saɓani game da basmala da aka kawo a cikin suratul fatiha cewa basmala aya ce ta farko daga cikin ayoyin suratul fatiha kamar yadda za a ce alhamdulillahi rabbil alamin aya arrahmanir rahim aya malik yawmiddin aya to basmala ma aya ce kamar haka ko kuma ba aya ba shi ba wasu daga cikin ainihin wato malamai musamman ƙura'il kufa makaranta na garin kufa suna ganin cewa bismillah aya ce ta farko daga cikin ayoyin ainihin wato fatiha wanda daga cikin sahabbai da tabi'ai da magabata duk da akwai waɗanda suke da irin wannan ra'ayi suna ganin cewa in mutum zai karanta suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim ita ce aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim aya ta uku malik yawmiddin aya ta hudu ina fata an fahimta wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa a basmala zata daga cikin ayoyin suratul fasiha domin ita basmala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ne ta kasance alfasilatu baina sura wa sura ma'ana abin da take rabewa tsakanin sura da wata sura kamar yadda sayyida hafsa binti umar Allah ya kara mata yadda matar annabi sallallahu alaihi wasallama take cewa mun kasance muna gane an gama saukar da wata sura ne an shiga sabuwar sura yayin da muka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bismillahir rahmanir rahim da aka sai wasu daga cikin malamai tun daga kan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina da bukiyatu salaf suka tafi akan cewa ita basmala ba aya ce daga cikin suratul fatiha ba sai dai wani bangare ne na wata aya da ke cikin suratul nahli fadi Allah ta'ala wa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim suka ce amma kasantuwar a farkon fatiha wannan baya nuni akan cewa a ainihin wato aya ce wannan shine ra'ayin makaranta na garin Madina da kuma ainihin wato malaman fiqh ga baki daya in muka dunkule a magana game da mas'ala basmala za mu samu cewa malamai sun yi maganganu waɗanda suke ainihin wato guda uku wanda za mu buɗa su insha Allah ta'ala idan mun zo kan basmala ɗin. Suratul Fatiha tana da kalmomi guda ainihin wato tana da kalmomi guda ashirin da biyar. Tana da kalmomi guda ashirin da biyar. tana da harufa guda ɗari da talatin tana da harufa guda ɗari da goma sha uku tana da kalmomi guda ashirin da biyar tana da harufa guda ɗari da goma sha uku suratul fatiha sura ce wadda take da tarin falala hadisi daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mabambanta sun zo da bayani game da falalar suratul fatiha daga ciki akwai hadisin imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah daga ainihin wato sa'id abi sa'id bin al-mu'alla Allah ya kara mishi yadda abu sa'id bin al-mu'alla ɗaya ne sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kuntu usalli fada'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace wata kana na kasance ina yin sallah yaji shi sa'id abu sa'id bin al-mu'alla yace sai manzan Allah sallallahu alaihi ya kira ni salam ujibtu hatta sallaitu yace amma kasantuwar ina yin sallah ban amsa wannan kiran na manzan Allah sallallahu alaihi na bari na idar da wannan sallatawa tawa wa asaitu ku sai na jiwa annabi sallallahu alaihi wa sai manzon Allah yace ma mana aka an ta'tiyani me ya hana ka zo a lokacin da na kira ka kala sai abu da yake cewa kultu ya rasulullahi inni kuntu usalli sai na ce ya ma'aikin Allah ai Allah nake yi shi yasa ban zo ba lokacin da ka kira ni kala sai manzo Allah ya ce alam yaqulillahu tabaraka wa ta'ala shin ashe ma Allah madaukakin sarki bai ce da ku ba ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum ma'ana ya ku wadanda kuka bayar da gaskiya ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku haka manzo Allah ke nuna masa cewa in ya kira mutum da a ce mutum sallah yake yi wajibi ne ya katse wannan kiran ya je kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimta wanda in banda manzon Allah babu wanda ake yi wa haka kowaye ya kira ka kana yin sallah ba za ka katse sallah ka je kiransa ba amma manzon Allah ko sallah kake yi in ya kira ka za ka tatse sallar ka je ka yi masa abin da yake so ka yi sannan ka dawo ka ci gaba da sallar kuma in ka dawo gini za ka yi akan sallar ba wai maimaitawa za ka yi ba ina fata an fahimta kaddara ka yi raka'a biyu in azhar ce ka yi raka'a biyu saura raka'a biyu sai manzon Allah ya kira ka za ka je ka yi masa abin da yake so in ka dawo sai ka ƙara raka'a biyu ba za ka sake sallah daga farko ba da haka manzo Allah ya ce ashe Allah bai ce muku ku amsa kira na idan na kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ba thumma qala sai manzo Allah ya ce la u'allimannaka a'zama surati fil qur'ani qabla an takhruja min al masjid manzo Allah ya ce kafin ka fita daga masallacin nan zan sanar da kai sura mafi girma daga cikin surorin al qur'ani ma'ana surar da tafi kowace sura girma qultu sai ainihin wato kala sai abu sa'id bin al-mu'alla yake cewa fa akhadha bi yadi sai manzon Allah ya kama hannuna falamma arada an yakhruja min al-masjid yace har lokacin da manzon Allah yake kokarin fita daga masallaci amma bai gaya mun wannan surar da yace zai gaya mun ba qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil qur'an ka face za ka gaya min sura mafi girma daga cikin surorin alkur'ani ala na'am sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh haka ne alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal qur'anul azim alladhi utitu manzon Allah ya ce ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ita ce kuma as-sab'ul masani kuma ita ce alqur'anul azim wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani haka wannan hadisi yana nuni akan cewa suratul fatiha ce, ce a'azamu suratul fil qur'an ana surar da tafi kowace sura a cikin Al-Ƙur'ani, tare da kankantarta tare da ƙarancin ayoyinta haka imam bukhari ya kawo wannan hadisin shi ma a cikin sahihin littafinsa daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam imam muslim da nasa'i sun rawaito hadisi a cikin littafansu daga ainihin wato a sa'id bin jubai daga abdullahi abbas Allah ya ƙara mishi yadda kala ya ce bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa inda hu jibril ya ce wata rana mun kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin da kuma jibril ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan sami a naqidan fawqahu sai muka ji wata ƙara ko wata tsawa daga sama farafa a jibrilu basarahu ila sama ya ce muna jin wannan karar sai jibrilu alaihi salam ya ɗaga ganinsa ya ɗaga kansa ya kalli sama faƙala sai ya ce haza babun ƙadi fusi sama jibril ya ce lallai wannan ƙarar ƙarar wata ƙofa ce wadda aka buɗe ta yau a sama ma fusi haƙaƙun ya ce gabanin yau ba a taɓa buɗe wannan ayar ba ƙala sai ya ce fanazala minhu malakun bayan an buɗe wannan ayar sai wani mala'ika ya zo fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama fakala wannan mala'ikan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi abshir bi nuraini kadi ta kuma lam yu'tahuma abdiyun qablaka ma'ana mala'ikan ya zo yake ci da annabi sallallahu alaihi wasallama abshir bi nuraini ine maka bushara da wani haske guda biyu qad utitahuma wanda Allah ta'ala ya baka lam yu'tahuma nabiyyun qablaka jibanninka ba a taba bawa wani annabi irin wannan hasken guda biyu ba sai wannan mala'ikan yace fatihatul kitabi wa khawatimu suratul baqara yace waɗannan hasken guda biyu haske na farko shine suratul fatiha haske na biyu sune ayoyi guda biyun karshe na suratul baqara ana amanar rasulu zuwa karshe walan a harfan minhuma illa utitahu yace waɗannan surori ɗin ayoyin na cikin suratul fatiha da waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul bakara, babu wanda zai karanta su da zummar wata bukata a wajen Allah face Allah subhanahu ya biya masa wannan bukata din haka wannan mala'ikan ya gaya wa annabi sallallahu alaihi ma'ana in kana da bukata ka karanta suratul fatiha kai tawassuli da ita Allah zai biya ma wannan bukata haka in kana da bukata ka karanta amanar rasulu kai tawassuli da ita ka Allah ya biya maka wannan bukatar Allah zai biya maka wannan bukatar saboda girman waɗannan ayoyi da kuma wannan sura ta Fatiha Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga ainihin wato Ibn Jabir Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa in tahaitu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa qad ahraqa al-ma' yace zo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ina watsa ruwa ma'ana kamar yana jika wani waje yana tafiya yana jikawa har yazo inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fa sai na ce assalamu alaika ya rasulallah. aminci ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah falam yuradda alayya yace amma manzon Allah bai amsa min wannan sallama ba kala faqultu sai yace sai na kuma cewa assalamu alayka ya rasulullah aminci ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah fa falam yuradda alayya yace a karo na biyu ma manzon Allah bai amsa min Kana sai na ƙara cewa qultu assalamu alayka ya rasulullah aminci ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah a karo na uku falam yarudda alayya yace amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai amsa mun ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamshi yace kawai sai manzan Allah ya wuce yana tafiya wa ana khalfahu ni kuma ina bin sa a baya hatta dakhala rahla har sai da manzon Allah ya zo ya shiga sa wa dakhaltu ala masjid yace ni kuma sai na shiga masallaci fajalastu ka'iban hazina yace na zauna cikin damuwa cikin kunci ina tunanin me ya faru da ni yayi wa manzon Allah sallama har so uku amma bai amsa mun ba فخرج Alayya رسول sallallahu alaihi wa sallama وسلم وقد تأخر yace can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga cikin gida ya taho inda nake bayan yayi alwala faqala sai yace alayka assalam wa rahmatullah wa alayka assalam wa rahmatullah wa alayka assalam wa rahmatullah ana yadda yau manzon Allah sallama uku manzon Allah sai ya maimaita masa amsa wannan sallama din sau uku kuma qala sai manzan Allah ya ce da shi ala ukhbiruka ya abdullahi bin jabirin bi akhyar suratin fil qur'an shin bana baka labarin mafificiyar sura ba a cikin alqur'ani ya kai abdullahi bin jabir bala ya rasulullah yace sai na ce kwarai kuwa ya ma'aikin Allah ina so ka bani labari kala sai manzon Allah yace اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها ma'ana ka karanta suratul fatiha hatta ta khatimaha har sai ka kama ta baki daya ma'ana ka fara daga alhamdulillah rabbil alamin har sai ka je gairul maghdubi alaihim waladdallin kace wannan ita ce mafificiyar sura a cikin alqur'ani wannan hadisi ne wanda yake da sanadi wanda yake mai kyau al abubakar al-bazzar alaihi rahmatullah shi ma a cikin musnad nashi ya rawaito hadisi daga anas bin malik Allah ya kara mishi yadda قال yace قال رسول الله صلى الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza wada'ta janbaka 'ala al-firashi ana idan ka kwanta akan shimfidarka wa qara'ta fatihata al ka karanta suratul fatiha wa qul huwallahu ahad da kuma qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli shay'in illa al-maut manzon Allah yace to ka aminta daga kowane abin ki babu abin da zai yi tasiri a kanka in ya zo gare ka sai dai mutuwa ita kaɗai ce ba a aminta amma manzo Allah ya ce in ka zo kwanciya ka karanta fasiha, ka karanta qul huwallahu ahad to Allah zai amintar da kai Allah zai kare ka daga dukkanin wani abin ki daga dukkanin wani abin cutarwa Babu abin da zai iya yin galaba a kanka in ka kwanta har gari ya waye sai idan ajalin ka ne ya zo mutuwa za ta iya ɗaukaka wannan ita kuma ba ta da shamaki duk wannan yana daga cikin falala na ainihin wato suratul fatiha imam muslim alaihi rahmatullah ya rawaito hadisi daga abu hurairah Allah ya kara mishi yadda har wa yau daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man salla salatan dukkanin wanda ya salla lam ya yaqra fiha bi ummil alqur'ani amma bai karanta suratul fatiha a cikin wannan sallar ba fa hiya khidaj khidaj khidaj manzo Allah sai ya maimaita fahiya khidaj so uku ma'ana ai ghaira tamam wannan sallar ba ta cika ba ba ta cika ba ba ta cika ba manzo Allah duk wanda yayi sallah a cikin sallar bai karanta suratul fatiha ba manzo Allah yace to sallar sa ba ta cika ba faqila li abi hurairah radiyallahu anhu sai almajiran abu hurairah Allah ya kara mishi yadda suke da shi inna nakunu wara al-imam to ai mu mun kasance muna yin sallah ne a bayan liman shin za mu karanta ne ko kuma za mu shiru faƙala sai a bahu gine ce iqra'a biha kai in kana bayan liman kai ma ka karanta suratul fatiha a cikin zuciyarka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace domin daji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yaqulu Allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala ana Allah ya raba Allah ya raba Fatiha tsakanin sa da bawa gida biyu in bawa yace alhamdulillah rabbil alamin sai Allah yace hamadani abdi in yace arrahmanir rahim sai Allah yace majadani abdi in yace maliki yawmiddin sai Allah yace asna alayya abdi har sai ya je ihdinas siratal mustaqim sai Allah yace hadha baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawa na. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai Allah ya ce wali abdi masu ana ana duk abin na ya roƙa ya tambaya a cikin fatiha Allah ya ce na bashi yace to ku karanta ko da kuna bayan liman don ku samu wannan garaba sai kada ta kufce muku ina fata fahimta dan haka wannan duk yana daga cikin suratun fatiha malamai suka ce duk waɗannan falaloli da aka kawo da ma waɗansu waɗanda ba mu da lokacin da za mu ta kawowa ana kawo su ne don a fahimci cewa suratul fatiha tana da waɗansu keɓantattun al'amurra wanda ita kaɗai ce take ɓanta da su a cikin alƙur'ani ita kaɗai ce take ɓanta da su a cikin ainihin wato alƙur'ani daga cikin waɗannan abubuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci suratul fatiha da sunan mai da sunan asala, wanda duk cikin alkur'ani babu wata sura da aka ambace ta da suratul sala suratul fatiha me yasa aka ambace ta da suna asala? sala ko kuma me yasa asala ya kasance sunayenta shine fadin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul isra wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaj baina zalika sabila Allah ta'ala ce wala tajhar bi salatika kada ka dinga bayyana karatunka yadda mushrikai za su ji su cutar da kai ko su aibu da kake karantawa wala tukafid jiha kuma karka ɓoye yadda waɗanda suka imani da kai ba za su ji abin da suke karantawa a cikin sallarka ba wadda Zali zalika sabila Allah ce ka yi wata hanyar tsakatsaki wadda ba wannan ba ana ka yi karatu kasa kasa kenan yadda za ka jiyar da waɗanda suke tare da kai shi haka suka ce assala anan da Allah ce wala tajhar bi salatika ai wala tajhar a tika ina fata an fahimta sannan yana daga cikin dalilan da ya sa aka ambaci suratul fatiha da Asala. Shi ne wannan hadisi da muka kawo wanda manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi ne.' sannan yana daga cikin ainihin wato dalilan da ke tabbatar da ita a matsayin asala. Shi shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala aqimis salata duluki shamsi ila gasa layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda sai Allah ya ambaci karatu da me ya ambaci sallah da alqur'an haka yadda aka ambaci sallah da qur'anal fajr ai salatul fajr haka aka ambaci suratul fatiha ita kuma da me da as-sala kaga wannan maziya ne wanda a suratul fatiha kadai ita ke anta da wannan malamai sun yi magana game da hukuncin karanta suratul fatiha a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah da dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba to sai suka ce shin karanta suratul fatiha din abu ne wanda yake muayyan inda kulli salatin fi kulli raka'a ma'ana abin ke zama dole a cikin kowace sallah sai an karanta fatiha a cikin kowace sai an karanta fatiha ko kuma a'a in ka karanta a cikin sallah ɗaya ya wadatar ko a cikin sallah in ka karanta a ɗaya ya wadatar ina fata an fahimta ma'ana in aka ce abu ne wanda yake an ayyana cewa dole a kowace sallah a zahar la'asar magriba isha asuba kowace sai ka karanta fatiha a kowace raka'a rako'in asuba guda biyu dole sai ka karanta na azahar hudu sai kai na la'asar hudu sai kai magriba uku sai kayi isha hudu sai kai shin haka umarnin yake ko kuma a'a in ka zo sallah misali za sallar azahar idan a raka a farko ka karanta suratul fatiha kaɗai ragowar uku ba sai ka karanta fatiha ba ina fata an fahimce ni to malamai sun yi wannan magana ɗin inda suka tabbatar da maganganu guda biyu magana ta farko ita ce maganar abi hanifa alaihi rahmatullah da wasu daga cikin mabiya mazhabarsa su suna ganin cewa suratul fatiha karanta ta a cikin sallah ba wajibi bane ba ina fata an ba wajibi bane misali yanzu in ka zo za ka yi sallan magriba a ra'ayin imam abu hanifa idan kai takbiratul ihram kai du'a'ul istiftah kawai za ka iya shiga sura qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar ka tafi in ka dago bayan kayi kabbara shi ma ba za ka iya karanta ka karanta fatiha ba in ka ga dama kawai za ka yi kul a'udhu bi rabbil falaq zuwa karshe ka tafi sujjada in ka tago a raka'a ta uku shi ma za ka karanta duk abin da ya sauwaka ne ko baka yi fatiha ba ka yi ta kuma sallar ka ta yi babu fatiha ina fata an fahimta suka ce menene dalili dalili shine wannan shahararren hadithu hadithu musi'u Salatu, ko wani mutumi da ya zo yi wata sallah ɗan burin-burin manzo Allah ya ce far irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya ƙara zuwa ya ƙara yin sallar sa irin cikin nan da muke ake cewa ya faki ba yawa ba lada ya faki ba yawa sai lada ake cewa ko to sai dai a ce ba yawa ba lada tun ga wani sahabi yayi manzo Allah ya ce je ki sallah wannan sallar ta ba ba sai ba da akai haka sau uku ana ukun sai ya ce ya rasulullah na rantsi da wanda ya aiko shi da gaskiya bayan wannan sallar ban san wata sallah da zan yi wadda tafi wannan kyau ba koya min manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi a cikin hadisin sai ya ce da shi in ka tashi za ka yi sallah ka fuskanci alƙibla sai ka yi kabbara bayan ka yi kabbara sai ka karanta abin da ya sauwaka a cikin alkur'ani manzo Allah bai ce sai ka karanta fatiha sannan ka karanta mata yassara min alquran ba kawai cewa yi faqra'u mata yassara sun qra mata yassara min alquran sai ka karanta abin da ya sauka cikin alqurani suka ce inda a ce fatiha dole ce da manzon Allah zai nasarta masa cewa ka fara karanta fatiha bayan ka yi fatiha kuma sai ka karanta abin da ya sauwaka na ainihin wato alurani kamar yadda manzon Allah ce idan kumta ila salati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min alqur'an ina fata an fahimta sannan sun yi istishhadi da aya cikin suratul muzammil aya ta 20 fadin Allah subhanahu wa ta'ala faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta duk abin da ya samu a cikin alqur'ani cewar ma tayassara manzon Allah bai ayyana cewa dole sai an karanta ainihin wato suratul fatiha ba haka a mazhabin imam abi hanifa alaihi rahmatullah suka ce karanta suratul fatiha a sallah ba dole bane ba ra'ayi na biyu wanda shi ne ra'ayin jamhur na malamai ra'ayin da ya fi inganci shi shine annahu ta'ayyanu qira'atul fatiha fi salah cewa an ayyana dole ne sai an karanta suratul fatiha a cikin sallah wala tujzi'u as-salatu bidunha sallah ba ta cika ba ta inganta matukar ba a karanta fatiha ba wannan shine ra'ayin jamhur in ka cire Abu Halifa da waɗansu tsirarun malamai daga cikin malaman mazhabinsa shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin Imam Shafi'i shine ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal da dukkanin jamhurin malamai sun kan karanta Fatiha ne wanda yake wajibi a cikin ainihin wato sallah sun kafa hujja da hadisai masu tarin yawa da ciki akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummul bi ummil bi ummil qur'an ce duk wanda ya yi sallah bai karanta suratul fatiha ba to wannan sallar ta ta bata cika ba ina fata an fahimta sannan da hadisin da ya tabbata a bukhari da muslim daga ainihin wato ubada ibn samit Allah ya kara mishi yadda zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba ibn khuzaima a cikin littafin shi sahihu ibn khuzaima ya rawaito daga aba hurairah Allah ya kara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tujzi'u salatu la yuqra'u fiha bi bi ummul qur'an sallah ba ta wadatar da bawa ma'ana ba ta karbuwa ba ta cika idan a cikinta ba a karanta suratul fatiha ba haka waɗannan hadisai da ma waɗansu waɗanda ba mu kawo ba su ne hadisan da malamai suka kafa hujja akan cewa wajibi ne karanta suratul fatiha a cikin sallah ina fata an fahimta wajibi ne in kai sallah babu fatiha ba ka yi ba sai ka sake wasa to daga cikin malaman har wa yau akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa za a karanta fatiha ne a cikin kowace rafa'a kamar imamu shafi'i da waɗansu daga cikin jamhur na malaman ilimi suna ganin annahu tajibu qira'atu hafi kulli raka'a wanda shine abin da ba muka sani kowace raka'a jahariya ce ko sirriya ana karanta mata fatiha wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ana karanta suratul fatiha ne kadai a cikin mafi yawan raka'o'i amma ba ga baki daya ba kaga dama za ka karanta fatiha a wasu rak'o'in wasu rak'o'in kuma ba za ka karanta suratul fatiha ba musamman malaman basra suna da wannan ra'ayin wasu kuma daga cikin malamai har wa yau suka ce suratul fatiha a cikin sallah in ka karanta a raka ya wadatar duk wannan sabani ne da malamai sun tattauna akai amma menene zancen da yafi inganci shine ana karanta suratul fatiha ne a kowace raka'a kowace raka'a za a karanta jahariya aw sirriya ina fata an fahimta in ana karatu a fili za a karanta fatiha sannan a karanta sura in ana karatu a boye za a karanta fatiha sannan a karanta sura a rako'in farko rako'in karshe kuma za a karanta su a za a karanta fatiha kaɗai ina fata an fahimta al-imam ibn Maja alaihi rahmatullah ya rawaito hadisi da abi sa'id abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yadda wanda yake nuni ana karanta fatiha ne a cikin kowace raka'a duk da cewa wasu daga cikin malamai sun an yi magana game da ingancin sanadin hadisin yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la salata liman lam yaqra fi kulli raka'atin bilhamdillahi wa suratun fi faridatin aw ya ce babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratun fatiha da sura a kowace sallah ba wa'un sallar farilla ce ko sallar nafila ce inda mutum bai karanta sura da fatiha ba to ba shi da ainihin wato sallah wasu daga cikin malamai kuma har wa yau ko in ce dukkan malamai na fitihu sun yi magana akan cewa akan wa karatun suratul fatiha yake wajaba tunda ta kasance sharadi ne na ingantuwar sallah in ba a karanta ta ba babu sallah to akan wa take inganta shin liman zai karanta sannan mamu su karanta ko kuma in liman ya karanta ya dauke wa mamu wasu daga cikin malamai suka ce la tajibu alal ma'mumi qira'atun bil kulliyya lalfatihati lalfatihatu wala gairuha idan mutum yana bin liman ana kai mamu ne to kai gaba ɗaya karatu ya sauka a kanka ba za ka karanta fatiha ba ba kuma za ka karanta sura ba kawai za ka yi shuru ne suka ce lafi salatul jahariya wa lafi sirriya liman yana karatu ne a fili ko yana karatu a ɓoye kai kawai shiru za ka yi ina fata an fahimta haka wasu daga cikin malamai suka ce sai suka kafa hujja da hadisin imamu ahmad wanda ya kawo a cikin musnad ɗinsa hadisin jabir dan abdullahi allah ya kara mishi yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana lahu imamun duk wanda ya kasance yana bin limancin wani fa qira'atul imami lahu qira'a manzon allah ya ce to karatun liman shi ne karatunta ana in kana sallah a bayan liman manzo Allah ya ce in liman yana karatu kai ba sai kayi karatu ba sai dai cewa malaman hadisi suka ce wannan hadisin hadisi ne wanda yake mai rauni Malik ya kawo shi a cikin muwatsa shi ma daga Jabir dan Abdullahi amma a matsayin riwaya wadda suke mauqufiya Malik da ya kawo bai jingina zuwa ga manzon Allah ba sai jingina maganar izuwa ga Jabir dan Abdullahi cewa shi ya faɗi wannan magana cewa in mutum yana bin limami sallah to karatun liman shine a matsayin karatunsa shi ba sai ya karanta komai ba magana ta ainihin wato uku malamai suka ce annahu tajibul qira'atu 'ala al-ma'mumi fi sirriya suka ce qira'a tana wajaba akan mamune in liman yana karatu a boye ana in ana sallar azhar zakai karatu in ana la'asar zakai karatu saboda su salloli ne waɗanda karatun su yake me yake a ɓoye. haka raka ɗayan magriba ta ƙarshe za ka yi karatu raka a biyun isha na ƙarshe za a yi karatu domin a waɗannan ne liman yake mai yake ɓoye karatu sun kafa hujja da hadithin abi musa ashari allah ya ƙara mishi yadda wanda imam muslim ya rawaito a cikin sahihin littafinsa zan allah sallallahu alaihi wa ya ce inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi bari dai an sanya muku liman ne dan ku cika sallah da shi fa idza kabbara fakabbiru in yace Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar wa idza qara'a in yana karatu fa ansitu manzo Allah yace sai ku shiru suka ce to wannan yana nuni a cikin liman yana karatu kai shiru zaka yi ba za ka yi karatu ba sai idan baya karatu a fili shine kai kuma za ka yi karatu daga cikin hujjojinsu kuma suka ce ai Allah ta'ala ya ce wa idza quri alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta alqur'ani ku yi shiru kuma ku saurara wata kila Allah ya muku rahama da suka ce in liman yana bayyana karatu za ka yi shiru in yana sirrantawa kuma kai kuma za ka karanta a cikin zuciyarka abu dawud da nasa'i da tirmidhi da Ibn majah dukkaninsu sun rawaito irin wannan hadisin daga abu hurairah Allah ya fara mishi yadda muslim ya kawo shi ma a cikin littafinsa kuma ya inganta shi Da haka suka ce wannan hadisan suna nuni akan cewa me karatun mai bin sallah yana yi ne a lokacin da liman yake yi a boye sai wasu daga cikin malamai suka ce inda liman din yake yi a boye kai din me zaka karanta ma'ana liman sallar azhar da sallar la'asar yana karatu ne a sirrance ko kai da kake bin sa a lokacin azhar da la'asar an ce za ka karatu to menene abin da za ka karanta shin za ka karanta suratul fatiha ne da sura a raka'o'i biyun farko kamar yadda liman zai yi ka karanta fatiha a raka'o'i biyun ƙarshe ko kuma a'a gaba ɗaya raka'a hudun fatiha za ka karanta don ma sai aka samu magana biyu ta malamai wasu suka ce za ka karanta fatiha da sura a raka'o'i biyun farko na azahar da la'asar raka'o'i biyun ƙarshe kuma za ka karanta fatiha kamar yadda liman zai yi ina fata fahimta wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a kai babu ruwanka da sura abin da ya zama maka dole a rako'i hudun gaba ɗaya na azhar da la'asar shine zaka karanta fatiha ne kai saboda manzon Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitab ba sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba haka illi man yana sirranta karatu zaka karanta fatiha ne a rako'i hudun gaba ki babu ruwanka da sura haka rako'i biyun karshe na sallar isha suka ce za ka karanta fatiha ne kadai raka ɗayan ƙarshe ta magriba suka ce za ka karanta fatiha ita ma kadai ta fahimta to sai raka'o'in da kuma liman yake bayyana karatu menene hukuncin karanta fatiha a ciki raka'a biyun sallar asuba da raka'a biyun farkon magrib da raka'a biyun farkon isha dukkanin su liman yana menene yana yin karatu a bayyane suka ce to kai mamu za karatu ne ko kuma za ka shiru da ka samu magana uku magana farko ta malamai suka ce inda liman yake bayyana karatu ba ka shiru ne kawai ka saurari wannan karatun saboda wannan hadisin da ya gabata wanda manzo Allah ya ce wa idza fa'ansitu in liman yana karatu ku yi shiru da kuma fadin Allah fa'ansitu lahu fa'ansitu lahu menene lahu wa ansitu la'allakum turhamun suka ce in liman yana karatu a fili kai za ka shiru ne kawai magana ta biyu ta malamai suka ce a'a ko liman yana karatu a fili kai za ka karanta suratul fatiha ne a tsoye a cikin zuciyarka ina fata an fahimta saboda karanta suratul fatiha wajibi ne karatun liman suka ce baya ɗauke suratul fatiha magana ta uku suka ce in ka yi shiru ya yi daidai amma ka karanta fatiha din ya fi falala saboda ka dace da fadin Allah a kansu salatu baini wa bain abdi nisfaini ina fata an fahimta haka malaman suka yi ta tattaunawa akan matsalar karanta suratul fatiha a cikin sallah menene sababin sabanin shine fadin manzon Allah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah da dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba malam ya fara karatu da a'udhu billahi minash shaitanir rajim duka yayi wani siga na isti'aza din amma dai duk isti'aza ne menene hukuncin isti'aza yayin karatu cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shin abu ne wanda yake na wajibi ko kuma abu ne wanda yake mustahabbi sai malamai suka ce yana daga cikin sunna idan musulmi zai karatun alkur'ani to yayi ta'awizi ya nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala daga shekan saboda Allah ya yi umarni da neman tsari a gurare daban-daban a cikin alkur'ani daga ciki akwai fadin Allah ta'ala khudhi al-afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash na nazghun fasta'id billah huwa aya ta farko kenan aya ta biyu الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون آية بيو آية أكو ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ fasta'id billah innahu huwa samiul alim ibn kafir a cikin tafsirin bayan ya kawo waɗannan ayoyi sai ce fa hadhihi thalathu ayatin laysa lahunna rabi'a yace waɗannan ayoyi ne guda uku cifcif ba su da ta hudu yace fi ma'anaha a cikin ma'anarsu wa huwa anna Allah ya'muru bi musana'ati aduwil aduwwi al-ins wal ihsan ilai Allah ta'ala yayi mana bayani akan yadda zamu mu'amalanci makiyi daga cikin mutane shedanu ma iri biyu ne ko shayatinul ins da shayatinul jin وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول gurura. haka shedanu iri biyu ne akwai shedanu daga cikin mutane da kuma shedanu daga cikin aljanu ya ce to Allah ya umarce mu mataki na farko da yadda za mu mu'amalanci shaidanu daga cikin mutane shi ne in suka yi maka shaidana ɗin to kai karka mayan musu irin shaidanar da suka yi kai mayan musu da kyautatawa idfa billati hiya ahsan in mutum ya muna nama, ya cutar da kai ya yi maka rashin kyautawa ya yi maka ba daidai ba kai in ka tashi ka masa an fahimta abu dai wannan wanda yake mai wuya haushe yana cewa rama cuta ga macuci ba laifi ba ne ba in aqabtum fa aqibu mithli ma uqibtum su amma sai Allah ya ce wala in sabartun na huwa kairun lissabirin in an cutar da kuku, rama gwargwadon cutarwar da aka yi muku amma in kun yi hakuri hakurin ya fi alkhairi haka sai Allah ya ce in abin lati iya ahsanu sayi'a kamar gurbin cutarwar da aka yi maka da mafi kyawun wannan cutarwa ɗin ba ma mai kyau ba mafi kyau yanzu mutum kawai ya cuce ka wani abu ne wanda ya fi komai cutarwa mutum ya ma ƙage ya ma ƙazafi ina ga ya fi komai cutarwa ko a faɗi wani abu wanda ba halinka ba ne ba ɗabi'arka ba ce a ce ai wane ya yi kaza ko wane yana kaza ƙarshen cutarwa kenan to in ka ji labarin wane ya ce kaza a kanka in kana da wasu ɗan kuɗi ɗan yi dunkulin wani abu ka bashi <laughs> shi ne irfa billati hiya ahsan aka shi yi ma cutarwa kai kai mai kayi masa mai ka kyautata masa ka kyautata masa amma abu ne mai wuya wannan mai kyau din ma aka ce mafi kyau in dubu sha biyar ne da kai maimakon ka bashi biyar ba shi goma kai ka ke biyar shi ne ahsan amma za a iya Ƙarar <laughs> ma ya ce za a iya amma zai yi wahala zai yi wuya gaskiya ka ga mutum ya cutar da kai kuma ka iya kyautata masa a wannan sai dai sahabbai <laughs> sai dai sahabbai amma mu irin zuciyoyinmu na yanzu malam zuciyoyin namu da sai a wuya wani ba a yi masa ba ma neman rikicin yake yi ballantana kuma a ce an yi maka to amma dai ala ayi hal musulunci kokarin da yake nuna mana shine mu maye gurbin mummuna da kyakkyawa shi yasa zamu ga gurare da dama ana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai ya maye gurbin cutar wanda kyakkyawa akwai wani sahabi Mithah bin Ufasa Allah ya kara mishi yadda yana daga cikin mutanen da sayyidina Abubakar ne yake ɗaukar nauyin su gidansa ga ɗaya akan kafin sayyidina Abubakar ne yake ciyar da su da fatar da su yayi musu komai lokacin da aka yi wa ummuna aisha kage kamar yadda suratun nur da wasu hadisi suka nuna mana shi wannan mista a gidansu aisha ya taso ya san wace ita ya san tarbiyyar da iyayenta suka bata amma yana daga cikin waɗanda suka dinga yaɗa wannan zancen na cewa ummuna aisha ta izina wa iyazu bayan Allah ya saukar da ayoyi goma sha ɗaya na cikin suratun nur waɗanda suka wanke ummuna aisha sayyidina abubakar sai ya ce na hantse da Allah na daina yin komai daga cikin abin da nake yi wa misra babu ni babu shi cutarwar da aka yi wa abubakar a matsayinsa na babu aisha ba ta kai cutarwar da aka yi wa manzan Allah a matsayinsa na mijinsa ba amma ƙarshe manzan Allah ya ce da abubakar ya za ka yi haka yanzu ba za ka maye gurbin cutarwa da alkhairi ba ya ce ka yace masa kai masa afuwa kai ma sai Allah ya maka afuwa sai na abokai ce to ne masa afuwa ya rasulallah da ya tashi sai ya ƙara masa nafaka akan wadda yake yi masa misali a ce da yana bashi dubu ɗaya a rana daga lokacin da aka yi wannan abu manzo Allah ya ce ya fi masa yi masa afuwa sai ya koma bashi dubu ɗaya da ɗari biyar shi ne lati fi ya ahsan da Allah ta'ala ya faɗa ala kulli so ake mu dinga ladatuwa da irin waɗannan ayoyin na alƙur'ani. a wai hikima kawai a karanta a fasara aji mai suke nufi a yi kokari ka tasirantu da abin da ayar suke ishara a kai yi kokari ka kwatanta umarnin da ayar ta Shi ne amfanin karatun ina fata an fahimta haka ibn kasir ya ce Allah yana umarta mu da yadda zamu mu'amalanci irin waɗannan mutane li yaruddahu anhu tab'uhu tayyib ila ila al shine in mutum ya maka cutarwa ka maye mai gurbin wannan cutar wadda abin da yake mai daɗi abin da yake wanda yake mai kyau ya ce wa ya amuru bilis ya azafi bihi min al'adu shayatsini la mahala ya ce in har Allah zai umarce mu da yadda za mu mu'amalanci shaidanu daga cikin mutane to wanda ya zama wajibi mu mu'amalance shi mu'amalar da za mu nisance shi mu nemi tsarin sa shine babban ogan ma'ana babban shaidan kenan yace idh la yaqbalu atan wala ihsanan domin shi babban shedan babu wani kyautatawa da ka yi masa babu wani abu da za ka faranta masa babu wani abu da ka yi ji dadi babu wani abu da ka yi rage adawa da tsayya da tsakanin kanshi shi babban hadafin sa shine ya halakar da kai ina fata an fahimta gara shedanin mutum in kyautatawa sai kyautatawa yana rusuna ko ya rusuna yana rusuna in kyautata kyautata kyautatawa zai dinga jin nauyinka zai ji kunyar ka? zai daina cutar da kai amma shi babban shekar duk ya tuta ina maza ka kyautata masa bayan baka ganin sa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi yake ganin ka da tawagarsa haka shi makiyinka ne ka rike shi maki shi Allah ya ce babu wani sulhu inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa Allah ya ce lallai shaytan ya kasance makiyi ne a gare ku kuma ku riƙe shi a matsayin maki ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima Allah ya ce ya ku kar ku yadda shedan ya ruɗe ku kamar yadda ya ruɗi iyayenku ya fitine su annabi Adam da Hawwa ya fitar da su daga cikin ainihin wato aljanna Allah ya ce afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu shin yanzu za ku riƙi shekan da 'yan tawadarsa a matsayin majibantan lamarinku a matsayin masoya bayan ni tare da cewa ya kasance maki ne a gare kuma bayyani da isa zalimi na badala Allah ya ce tur da wannan canje da kuka yi na zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana shedan ya nuna mana kaidinsa ya nuna mana illarsa ya nuna mana gaba da ƙiyyar da yake yi mana da yadda ya ruɗa annabi adam ya yi masa rantsuwa wa ƙasama kuma inni la minan nasihin ya rantse musu da Allah ya ce na rantse da Allah nasiha nake muku wata irin nasiha hal adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkan la yabla shin ba zan nuna muku wata bishiya ba wadda in kuka ci wannan bishiyar ba za ku taɓa mutuwa ba za ku dawwama a bayan ƙasa kuma Allah zai ba ku mulki wanda ba zai taɓa karewa ba aga duk wanda aka yi wannan an masa roman baka kai ba wanda yake san mutuwa kuma kowa yana son a ce shi wani ne ko ba haka bane kowa yana son a ce yana da wani matsayi haka ya musu wannan goman bakan ya musu rantsuwa amma karshe ya batar da su ma bi ghurur Allah ya ce ya batar da su da ruɗinsa to yadda ya ruɗi annabi Adam alaihi salam da sayyida Hawwa haka mu ma yake ruɗanmu kuma ba zai daina mu ba har a tashi alƙiyama Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yajri ala ibn adam majri ad-dam shaytan yana yawo a jikin adam kamar yadda jini yake yawo duk lokacin da an adam ya yunkura zai yi wani aiki na alkhairi shaytan burinsa ya durkufar da shi burinsa ya hana shi manzo ya ce lokacin da adam ya yunƙura zai musulunta shi ɗan zai zo ya tsaya ce yanzu za ka musulunta ka bar addinin iyaye da kakanni ka bar addinin da addinin gargajiya ka ɗauki wani sabon addini manzo Allah ya ce in Allah ya ɗora mutum a kansa ya galaba ya musulunta sai kuma ya zo ya tare masa hanyar jihadi ce yanzu kai da hankalinka da wayanka za ka fita ka je yaƙi ka kashe ka a banza wani ya aure matarka a raba dukiyarka In ruɗu ne wannan haka manzo Allah ya ce yana bin mutane tsiyayyar shekan ta sa hatta a wajen aikata aiki na alkhairi yana iya nuna maka tsana ya sa ka bar aiki mafi kyau ka yi aiki wanda yake mai kyau akwai aiki mai kyau akwai aiki mafi kyau ina fata an fahimta misali mai kyau in kai Allah zai baka lada goma man ja'a bi hasanati lahu ashru amsalha aiki mafi kyau kuma shine farin Allah man ja'a bil hasanati falahu khairun minha za a baka sakamako mafi alkhairin abin da ka aikata to shedan yana iya sa ka bar mafi alkhairi ka samu mai alkhairi akwai wata kissa da malamai suke kawowa ta wani bawan Allah ya je kasuwa ya yi kasuwancinsa ya gaji kusan aka je kasuwa aka yi hada-hada yamma tsiri ana gajiya likis ya dawo gida bayan sallar la'asar inuwa ta ɗan fara faɗuwa ya gaji sai ya ga wata inuwa a gindin wata katanga sai ce barin ɗan kishin gida a katan hannun kafin magariba ga masallaci ce in yi alwala in je in yi sallah kafin na wuce gida ya ke je kishin gida a ƙarƙashin wannan katangar gajiya bacci ya kwashe shi bacci yana kwashe shi sai ɗan ya zo wucewa ta ainihin wato wajen wannan katangar sai ya kula da yanayin katangar tana da faduwa ya san kuma in ta fada kan wannan mutumin mutumin mutuwa zai ya kafe shi ɗin ya je a siffar tsoho sai ya tashi wannan mutumin ce haba bawan Allah ya za ka zo ka kwanta a nan kana bacci kana ɓata lokacinka da masallaci can ka tashi ka je ka yi lafi a biyu ka samu lada ya fi zama a nan zo na ta zikiri haka bawan Allah nan sai ya tashi ya ce amma baba na gode ta taimake ni zikirin da sallah ya fi baccin ya je masallaci yana yin kabbara sai ya ji wata ƙara yana idar da wannan sallah ya leko sai ga wannan kasar ce ta faɗi sai ya ce kai amma wannan tsoho ya taimake ni ya tuni kasar gannan ta faɗo a kaina yana faɗin wannan maganar sai gashi ɗannan nan ya taho a wannan sifar ta tsoho ya ne masa dariya ya ce kai a tsammanin ka taimakon ka ne ya ce kuma ba taimakon ka ne ba ya ce na zo wucewa na ga wannan ka kana duk da faduwa na san in ta fado ta danne ka za ka mutu in ka mutu kuma ka yi shahada aljanna za ka tafi ya ce da ni kuma abin bakin ciki ne ka mutu kai shahada ka fa aljanna kai tsaye gara na sa ka kai sallah da Allah zai baka abin da bai kai na shahada ba <laughs> menene wannan kiyayya ce ta shekara wannan kisa tana na a cikin siyatul auliya haka akwai wasu bayin Allah salihai waɗanda suke zaune suke ambaton Allah suna zikiri ibnu kasir ya kawo wannan kisa a cikin tafsirinsa haka an tawi alaihi rahmatullah shi ma a cikin tafsirin wasu ya kawo kisa suna zaune suna zikiri suna ambaton Allah suna munazara ta ilimi can kuma sai ga wasu can suna hira ba sa zikiri ba sa ambaton Allah sai shaidan ya zo yana zuwa sai ya ga waɗannan masu ambatan Allah sai ya ji ɗaci a ransa suna samun lada ya ga ya za a yi hana su ambatan Allah ya ga ba wata hanya da zai iya hana su ambatan Allah sai ya hango waɗancan na gefe da suke hira ya ce bari na je na haɗa waɗancan faɗa in na haɗa su faɗa waɗannan za su faɗa ambatan Allah su je su sulhunta tsakaninsu haka ya yi ya je ya haɗa waɗancan faɗa sai hayaniya sai doke-doke sai masu zikiri suka ce kai ga wani aikin alkhairin can mu ba zikirin mu je mu raba faɗa wasu alkhair <laughs> ina fata an fahimta suka tashi suka shiga cikin wata hayaniya din suka raba faɗa ƙarshe kuma zikirin da ba a zo an ci gaba ba kenan ka duk wannan yana daga cikin ruɗin shekar sai Allah ya ce inna shekara lakum aduwwun duhu aduwa shekar maƙi ne a gare ku ku riƙe shi a matsayin matsiyi ana Allah ya yi umarni da karanta yayin karatun alkur'ani a nemi tsarin shaitan fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'amilus salihati wa 'ala rabbihim yatawakkalun ana ce in za ku karanta alkur'ani ku nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shaitan wanda yake abin kangewa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala domin ba da so bashi da wani karfi ko dama da zai ainihin wato yin tasiri da galaba akan waɗanda suka imani waɗanda kuma suke dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ana nuna mun lokaci yayi abin da na daidai Allah ta'ala ya bamu lafiya baki daya da ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min yafe mai baki daya in sati mai zuwa idan Allah ta'ala ya nuna mana wa bihamdi karuri kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته